قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين suka ce ya mu rashin arzikinmu da ka riga ka sani a iliminka shine ya rinjaye a kanmu kuma mun kasance mutane batattu daga tafarkin gaskiya